ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم dukan yabo da godiya da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah muna godewa Allah muna roƙonsa da ya tsare mu daga sharrorin kawunanmu da kuma miyagun ayyukanmu wanda Allah ya shiryar shi ne cikakken shiryayye Allah ka shirye mu wanda ya bata ba mai shiryar da shi tsira da amincin Allah da albarkar Allah da darajar Allah da alherin Allah su tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda Allah ya turo shi domin ya zamanto haske da fitila ga wannan al'umma mutananta da aljanunta jahilanta da malamanta mazanta da matanta yaranta da ƙanananta musulmanta da kafiranta ya ku uwana masu albarka idan ba ku manta ba sati biyu da ya gabata mun faro wata huɗuba series wanda muka yi mata take da illatul kazi wanda mun yi kutuba ta farko mun yi kutuba ta biyu wanda a yau da za mu shiga huɗuba ta uku kuma muna cikin lokaci da ake tunkarar sallar lahiya wanda ya kamata a ce mun yi magana a kan wannan mas'ala ta ibada mai muhimmanci ita ce ta sallar lahiya amma akwai mas'ala da tafi kowace muhimmanci daga cikin waɗanda na ambata din nan mas'alar da za mu tattauna a yau matsala ce mai girma kwarai da gaske Mas'ala ce wanda in dai kana da imani in dai kai musulmi ne na kirki babu wani abu da zai sha gaban gabanka akan wannan matsala fate kana cike da damuwa kana cike da bakin ciki kana cike da tashin hankali dangane da abin da yake faruwa ba wata matsala ba ce illa matsalar abin da ke faruwa a garin kano dangane da wani mummunan mutum wani mugu wani azzalumin bawa wanda ya zage ka'in da na'in yake cin zarafin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cin mutuncinsa dare da rana kafin mu je zuwa ga matsalarsa za mu faɗi kaɗan daga cikin abubuwan da Allah maɗaukacin sarki ya ambata dangane da wannan manzo Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana kan wannan manzo ya ce wa ma'ata kuma rasulu fa kuduhu wa ma'ana hakum an hufantahu abinda manzo ya zo muku da shi ku riƙe shi abin da ya hana ku kuma ku ainihin wato nisance shi wannan annabi wanda Allah maɗaukacin sarki ya tsarkake shi a cikin ƙirjinsa ya ce alam na sharaha laka sadrak wa wada'ana anka wizrak allazi an qaba zaharak wa rafa'ana laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab Allah ya tsarkake ƙirjin annabi Muhammad ya tsarkake zuciyarsa yace ma zabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala alama yara ya tsarkake risalarsa yace wa ma naka illa rahmatan lil ba ma aiko ka ba face ka zamanto rahama ga muminai Allah ya tabbatar da mutum musulmi ba zai zama musulmi ba face sai ya sallama wa da'awar manzan Allah yace fala wa rabbika la da hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah ya ce wallahi mutane ba za su taɓa yin imani ba sai sun sallama maka haƙiƙan sallamawa sun yarda da duk abin da ka zo musu kuma sai sun daina jin ƙaiƙayi da wani abu na harat a cikin kirajensu dangane da abun da ka zo musu da hina addinin Allah Allah maɗaukakin sarki ya wanke annabi Muhammad ya zaɓe shi ya fifita shi ya karrama shi a cikin al'umma annabi yana damuwa da damuwar mu sama da damuwar kanshi iyama idan ta tashi manzon Allah ba ta kansa yake ba yana ta al'ummarsa yana ta mutanansa, menene makomarsu menene matsayinsu a gurin Allah wannan shine damuwar manzon Allah annabi yana da mata yana da 'ya'ya yana da baffanu da kawunai amma idan kiyama ta tashi ba ya an kowa ba nabi ya ce ummati ya Allah ina al'ummata suke sai ne su kowa idan kiyama ta tashi matarsa da yayansa da suka tafi shi da makomarsa Thank you.

Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim hakika manzo ya muzo muku duk abin da ke damun ku yake kuntata muku yana kuntata wa manzon Allah yana damun shi mai kwaɗayin rahama ne akan ku mai son ku gama da duniya lafiya ne mai son ku samu rahama ne a gaban Allah tare da irin wannan kauna da irin wannan so da manzan Allah ke mana amma a yau an wayi gari ana samun mutanen banza daga cikin la'anannun bayi daga cikin tsinannu wanda Allah ya kwashe wa rayuwarsu albarka ba su da aiki sai sun mutuntun wannan annabi ba su da aiki sai sun zarafin wannan banzo ba su da aiki sai aibata shi al'umma tana kallo wannan tsinannan bawa an yi da shi an yi da shi an tattauna da shi akan ya daina zagin manzon Allah ya daina kazafi ga addinin Allah ya daina zagin Anas dan Malik ya daina zagin Abubakar ya daina zagin Umar ya daina zagin Abbas ya daina zagin Abdullahi dan Mas'ud da sauran sahabban Annabi Muhammad ya daina zagin Nana Aisha ya daina zagin Safiya matar manzon Allah ya daina zagin Hafsa ya ki ya daina zagin waɗannan bayin Allah tun daga kan shugabanmu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka gangaro har kan sahabban manzon Allah har kan duk wani wanda yake da daraja daga cikin malaman sunna babu mutum babu mutum daya da wannan mutumin bai kwashe masa arziki da albarka ba babu mutum daya da wannan mutumin bai zaga ba an yi da shi tun a baya su da Sani umar rijiyar lemu, su da ta umar rijiyar lemo da sauran manya-manya malaman sunna irin su zakin musulunci sheikh musa yusuf asadu sunna irin su babban malami sheikh dr abdullahi gadon kaya sun masa raddi sun yi rubuce-rubuce sun kira hankalin al'umma akan ai hankali da wannan fajiri ai hankali da wannan la'ananne amma al'amari ya ƙi ya ƙi cinyewa har ta kai ga matakin da ƙarshe aka zo aka sa zama aka shirya munafurci aka shirya mugunta aka shirya ƙeta aka shirya cin mutuncin annabi aka watsa wannan zama Allah ya ce bai yarda ba sai an zauna da shi saboda a kunyata shi duniya ta gane matsayinsa ya yi alfahari ya bugi ƙirji ya nuna duk duniya ba wai maganar waɗanda suka mutu ba da wanda suke rayu ba har wanda suka mutu yace ba wanda ya kai shi karatu ba wanda ya kai shi ilimi ya babu irin alfaharin da wannan tsinan nan bai yi ba ba irin maganganun da bai faɗa ba amma daga ƙarshe Allah ya ce sai an yi zama aka zo aka yi zama ranar goma ga wannan watan da muke ciki aka ƙure shi ya zo da littattafai na barazana na ƙarya littattafai kusan guda ɗari biyar amma a ciki da ikon Allah ko kwaya biyar bai bude a cikin su ba ba abin da ya iya kare kansa da shi na hujja abin da zai baka takaici da mamaki wannan bawa an bar shi ya koma gida lafiya kalau ba abin da ya same shi wanda wallahi tallahi na rantse da Allah inda a ce a wasu lokuta ne waɗanda ba wannan lokacin da al'umma ta lalace ba inda a ce a wani zamani ne wanda ba wannan zamanin na lalatattu ba wallahi abdul jabbar bai isa koma gida lafiya ba wallahi sai an samu zakocin musulunci da za su ɗauki mataki a kansa amma tare da haka mutumin nan ya koma gidansa lafiya kalau an ba shi dukkanin tsaro an ba shi dukkanin security amma da ya koma sai ya kira zaman da aka yi da wasan kwaikwayo ya kira zaman da aka yi a matsayin wasan kwaikwayo zaman da ba shi da amfani ya kuma ɗauko littattafan da ya saba cin mutuncin annabi muhammad ya ƙara sakawa a gaban shi ya ci gaba da zagin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al'umma me ya amfanin mu ne mecece da rabi da muke da ita idan za a ce ga wanda daga cikinmu wanda yake da'awar musulunci kuma yake da'awar malanta ya dinga fitowa a social media yana faɗin maganganu wannan hadisan da yake fassarawa alqadi iyad ya rubuta littafi ya sa masa a shifa li tarihi huquqil mustafa ya faɗi tarihin manzon Allah ya faɗi darajojin manzan Allah ya faɗi albarkar manzan Allah ya faɗi kimar manzan Allah amma har ya gama wannan littafin bai ɗauko hadisi ƙwaya ɗaya a cikin Bukhari da ya fassara da cewa Bukhari ya rawaito hadisin cin mutuncin manzan Allah ba kin da Abdul Jabbar da Alqadi Iyad na littafin Al-Shifa bi tarihi huquqil Mustafa wane ne wanda ya fi shi ilimi waye wanda ya fi wani karatu waye wanda ya fi wani sanin ya kamata a cikin ilimin addinin musulunci da Abdul Jabbar zai zo shi kare a duniya a yau ya gano cewa akwai kusakurai a cikin bukhari ya gano cewa akwai kusakurai a cikin musulun ya gano cewa akwai kaza al abu isa muhammad ibnu isa ibnu saurata ibnu bahak al-sullami al bugi al-tirmidhi rahimahullah ta'ala ya rubuta littafi ya sa masa a kamailul muhammadiyya rayuwar annabi muhammadu gaba ɗaya duk abu komiyar da annabi muhammadu ya sha sanda ya roto hadisin da aka ce ga irin kalamiyar da manzon Allah yake sha dariyar annabi san da ya rawaito murmushin manzon Allah san da ya rawaito kalar dirin jikin manzon Allah san da ya rawaito amma har ya gama wannan littafi bai kawo hadisi kwaya ɗaya a cikin bukhari ko a cikin muslim ko a cikin tirmidhi ko a cikin ibnu maja da ya fassara shi da cewa waɗannan bayin Allah sun ci mutuncin annabi muhammadu sun rawaito hadisan ƙarya sun rawaito ɓatattun hadisai ba babban malamin musulunci ya rubuta littafi ya sa masa tarihul islam tarihin musulunci tun daga farkonsa har ƙarshensa har ya gama wannan littafi bai kawo wani hadisi kwaya ɗaya wanda bukhari ko ko wani malami ya kawo kan cewa tun mutuncin annabi muhammadu bane al-imam ibnu kathir sahibu tafsir wal aqida wat tauhid wa ma ila zalika min anwa'i al-ulum ya rubuta littafi tafsir ibnu kathir ya zo ya rubuta al-bidayah wan nihaya ta farkon musulunci da sa, gaba ɗaya sunan littafin kenan albidayatu wan nihayatu farkon musulunci da zuwa ƙarshen tarihin addinin musulunci malamai suka ce ya rubuta wannan littafi tun daga farkon rayuwar musulunci har zuwa iya shi rayuwar da ya yi a kansa bai rubuta abin da zai biyo a baya ba amma har ya gama wannan littafin bai kawo wani hadisi ko kwaya daya ko wata magana ta wani malami da take nuna cewa bukari ko musulun sun rawaito hadisan cin mutuncin annabi muhammadu ba abdul dabbar muna kalubalantar ka uban waye kai da har ka gano wannan mutsabatancin a cikin hadisan manzon allah wane ne kai wanne karatu kai ta yaya za a yi kana ilimi amma ɗalibai daga cikin ɗaliban manya-manyan malamanmu sun ƙure ka sun kasa ba da hujja ka kasa ba da hujja wallahi tallahi muna kira ga hukumar gwamnatin jihar kano ta gaggauta ɗaukar mataki akan abdul jabbar saboda ba mu yarda da shi ba ba mu imani da abin da yake faɗa ba ƙarya yake yi munafiki ne kafiri ne binafsin aya wa binafsi a hadisi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. wannan wani irin abu ne jama'a wani irin rayuwa muke ciki idan an taba wasu manya a ƙasar nan babu abin da ba za a yi ba ba abin da ba za a yi ba bidiyo aka yada kan cewa ganzu ya karɓi dala duk ƙasar nan gaba ɗaya sanda kowa hankalinsa ya tashi aka rasa ina za a sa kai sanda aka tabbatar da cewa wannan zargin da ake wa gandu da ba gaskiya bane sannan hankalin kowa ya kwanta hudu ba muka zo muka yi anan muka faɗi irin matsaloli da suke faruwa a wannan ƙasar babu wanda bai yi ta a kanmu ba aka nuna abin da muke faɗa ba daidai bane muna cin mutuncin shugaban ƙasa to ga an ci mutuncin shugaban addinin musulunci gaba ɗaya me kuka yi munafukan banza munafukan wasu kun iya ɗaukar mataki akan duk wata matsala da ta shafi rayuwarku ko mulkinku amma ana cin mazarafin annabi muhammadu ba wanda ya damu ba wanda ya ɗauki wani mataki aka yi wanda irin abu ne wannan mutumin nan an zauna da kai an tattauna ka kasa kada kanka ka ja bakin ka kai shiru mana ka zo ka tuba tuban ƙarya tun da ranar da ya tuba ba a shiga tsakanin bawa da ubangiji amma wallahi sanda na ji a raina wannan mutumin ba tuba yayi ba har ko wanda muke tattaunawa da shi yana ce mun karka shiga tsakanin bawa da Allah na ce gaskiya ne amma kalmomin tuba na nadama a fili suke duk mutum mai imani daga yaje su ya san wannan da gaskiya ba a je ko ina ba sai ga ya sake dawa ya ce wannan zaman da aka yi zaman wasan kwaikwayo sunan shi wannan wani irin cin mutunci ne jama'a me ya amfanin mu menene amfanin mu sojoji da ɗaliban zazzaki suka tare ku me menene ba ku yi musu ba kun kashe ɗaliban zazzaki kun kama zazzaki kun ɗaure saboda ya tare sojoji zazzaki ya jima yana zagin annabi muhammad ya jima yana zagin sahabbai Yanzu ma yana cin mutuncin addinin musulunci amma ba a ɗauki mataki a kansa ba san bai taɓa sojoji wato ku sai an taɓa ku da kuke iya ɗaukar mataki a kan mutum to na rantsi da Allah ƙarshen mu ya zo idan muka yi wasa wallahi in dai akan duniyar mu ne za mu dinga fitowa mu yi fito na fito da duk wanda ya taɓa mu amma za a taɓa musulunci a taɓa addinin Allah ba wanda zai fito ya ɗauki mataki wallahi ƙarshen mu ya zo wannan da illa lata ne wannan irin lalata ne wannan annabin da ba shi da damuwa sai damuwa annabin da ba shi da kuka sai kukan mu kiyama in ta tahi ya kasa zaune ya kasa tsaye sai ya gaba tsayin al'ummaci hadiri ne ya taso hadiri ya taso a zamanin annabi Muhammad annabi Muhammad ya kasa samun zama ya shiga ya fita ya kai mari ya kai goro ya tashi ya zauna ya je ya dawo san ɗaya daga cikin matan annabi Muhammad ta ce me yake faruwa ne ka kasa samun nutsuwa ka kasa samun kwanciyar hankali yace ba ta ganin hadiri ne ya taso ba ta ganin hadiri ya taso tace hadiri kan ba ruwa zai zubar mana ba yace a'a irin wannan hadirin sune ne kafirai suka gani zamanin annabi salihu ko zamanin annabi hud suka ce haza aridun mumtiruna Allah ya ce bal huwa man ta'ajaltum bihi rihun fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum irin wannan hadirin kafirai suka gani suka ɗauka ruwan sama ne a ruwan azaba ne manzon Allah ya ce kika sani ko Allah ne zai wa al'umma ta azaba ta ina zan samu nutsuwa ta ina zan samu nutsuwa amma kai kana bacci abin ka ana zagin annabi ana kamanta annabi da cewa yana da kawaliya a'udhu billahi min hadha al-qawl ta'ala ar-rasul an qawl al na wal kafirin ta'ala Allah an zalika uluwan kabira kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kalima wallahi ƙarya suke yi wallahi alzabar ƙarya kake yi a ce annabi yana da kawaliya mai zuwa ta je mata mata mutumin musulmi mai zawar malanta na irin wannan maganar a kasa daukar mataki a kansa to na rantsai da Allah da irin wannan ne da irin wannan ne rikici ke tashi a ƙasa kuma ku zo kuna zargin suwa suwa ne suka sa da shi bayan ku kuka kasa ɗaukar mataki akan wanda ya dogaro fitina Allah ya ce wal fitnatu ashaddu min al-qatl fitinar kafirci da zagin annabi Muhammadu ta fi tsananin sama da duk wani kisa da duk wani abu da za a yi ana siffanta annabi da kawaliya cewa yana da kawaliya ana siffanta manzon Allah da cewa yana turawa a hango mata al'aurar mata ga inda hadisin ya dosa amma ga fasarar da abu yake masa jama'a ana ji ana gani ba za a zo mataki akan wannan la'anan ne ba yana siffanta annabi muhammad da kisan kai yana faɗa masa kalmomi na hausa wanda suke ma ɗaukar ma'anar zagi an ce ya janye wannan kalmomi da farko ya fito ya ce ya janye amma da ke munafukin allah ne sai sake dawowa ya ce shirya zaman akai sunan zaman wasan kwaikwayo ya ci gaba da jawalin tafa yana tabbatar da abin da yake faɗa wannan wani irin lalata ne na nake so Allah ya mana wanne matsayi ne muka bayar akan jinin annabi Muhammad akan rayuwar annabi Muhammad makaho ne daga cikin makafi wata bai wata take zagin manzon Allah ya hana ta ya hana ta take ta daina al-Imam Ahmad ya rawaito hadisin ta ji annabi yace ki dena yayyayyai da ita take ta dena wata rana da daddare sai dauki lauje ko wani zarto ko wani abu sai taka a cikinta, sanda san da ya kashe yar banza labari ya zo wa manzon Allah cewa wani ya kashe baiwarsa manzon Allah ya miƙe cikin taro ce wanda duk yayi wannan aikin ya sani haƙƙi ne a wuyansa sai ya miƙe ya mun jawabin me dalili wannan makaho faqama ya takhaffa riqaban nas ya tashi yana ƙetare mutane har kan da ya zo gaban manzon Allah ya ce ya rasulallahi wannan mata ta jima tana zaginka ta faɗi magana ta faɗi magana ta faɗi magana ina hana ta ina jan kunnanta amma ta ki wata rana da daddare sai na biyo ta tana zaginka sai na ji ba zan iya haƙuri ba shine na ɗauki abin suka na je na soke ta na kashe 'yar banza sai manzon Allah ya ce ishadu ku shaida fa inna damaha qad hajara zininta ya tafi a banza saboda ta zagi biyayyen halitta annabi Muhammadu Shekul Islam Ibn Taimiyya a cikin littafinsa As-Sarimul Maslul ala shatimin Rasul zaranan takobi ga yawa jini na wuce akan duk wanda ya zagi manzan Allah ya kawo ijma'in malamai gaba daya shafi kusan uku yayi yana jawabi a akan cewa duk mutumin da aka same shi da kalma ta zage ga annabi Muhammadu ko kuma kalma ta nakasu da nakasta manzan Allah da tauyantar da manzan Allah ya ce ko ya tuba sai an kashe ɗan banza ko ya tuba wannan tuban sai dai ta amfane shi a gurin Allah in Allah ya ga dama ya yafe wanda ya zage manzansa oho amma a nan duniya hukuncinsa sai an yanka ɗan iska ko uban ware ne shi wallahi me ake jira da abdul jabbar me wannan uzuri ne ba a yi wa abdul jabbar ba jama'a wanda irin mataki ne na lumana da sanin ya kamata ba a ɗauka akan abdul jabbar ba amma yau an wayi gari abdul jabbar ya ci gaba da abin da ya ga dama shi kenan sai a zuba ido sai idan wasu sun fusata ko sun ji abin ba za su iya haƙuri ba sun ɗau mataki a kansa ko akan ɗalibansa ko akan masallacinsa ai an ji bidiyo da yawa da wasu suka fito suke jawabi akan cewa wallahi sai sun je sun ƙona masallacin abdul jabbar yanzu wanda yake cewa bai je zai kona masallacinsa me kake tsammani idan suka yi karas karasiya ga higa Abdul Jabbar me kake tsammani tsakanin mu da Allah sai mun yi magana ku zo kuna cewa mun tada hankalin hankalin ya jima bai tashi ba don uban shi wani irin cin mutunci ne da wulaƙanci to muna kira ga hukuma na farko hukuma ta gwamnatin jihar kano allah ya mata albarka allah ya wa abdullahi ganduja albarka ya ɗauki duk mataki da ya dace wajen a daƙile wannan tsarna da wannan mugu yake yaɗawa to falillahi alhamdu wal minna malamanmu na sunnar annabi muhammadu na kano sun yi iyakacin yin su Allah ya biya su da jannatul firdausi ya Allah yadda waɗannan malamai suka tsaya akan haƙƙin annabi Muhammadu Allah ka tsaya akan haƙƙin su a gobe kiyama yadda suka tsaya wajen kare mutuncin manzon Allah Allah ka kare mutuncin su duniya da lahira sun yi iyakacin yin su sun bayyana barnar wannan mutumin sun kure shi fa buhita allazi kafara sun tabbatar da kafircinsa da barnarsa yanzu abu ɗaya rage a gurin hukuma shine ta ɗau mataki akan Abdul Jabbar domin ya tabbata ba su baye ba kuma mu a aƙidar mu ko Abdul Jabbar ya tuba wallahi sai hukuma ta yanke masa hukuncin kisa wannan shine aƙidar mu haka malaman musulunci suka faɗa duk malaman musulunci ba su yi saɓani ba akan cewa duk wanda ya zagi manzon Allah to kar a tsaya wata wata ko ya tuba sai an yanka shi wannan muna faɗarta da kyakkyawan murya in ka ga dama ka fassara mu da duk wata magana wallahi duk fasarar da zaka bani akan wannan maganar na rantsa da Allah ka je ka bani ita amma wallahi tallahi duk wanda ya zagi manzon Allah hukuncin sa kisa ne haka aqida ta tace kuma akan haka nake so in mutu wannan wani irin wulakanci ne jama'a mene a amfanin mu duk abin da muke a rayuwar nan albarkar annabi Muhammadu muke ci duk rayuwar mu gaba daya Allah ya ce ba mu aiko ka ba ka zama rahama ga al'umma gaba daya har tsuntsu da yake kan jihiya san da yake albarkacin da'awar annabi muhammadu dabbobi da duk wani tsaro da yake duniya san da ya ci albarkar zuwan manzan Allah balantana mu musulmi amma muna ji muna gani ana zagin wannan bawan Allah ana cin mutuntunsa ana danganta masa miyagun maganganu amma babu wanda ya iya ɗaukar mataki a kai yau inda shugabanninku na siyasa aka zaga aka zagi wasu manya-manyan gari aka danganta su da mummunan aibi kowa sai hankalinsa ya tashi a kasar nan da wanda ya san an yi da wanda ya san ba aibi kowa sai ya ji labari nawa kuka kama daga cikin waɗanda suka hau social media suka zage ku nawa kuka kama nawa kuka ɗaure nawa kuka ciwo mutunci saboda sun hau social media sun faɗi maganganun banza a kanku akan manzon Allah ne saboda ba wanda zai ba shi kariya shi ne za a yi ta sa ana faɗin maganganu ba wanda zai ɗau mataki cikin shugabanni za mu bakarariyar addu'a kowa ya ɗaga hannu ya Allah muna roƙonka da siffofinka maɗaukaka da sunayenka masu daraja ya Allah muna roƙonka da dukkanin wani harafi da yake cikin alƙur'ani muna roƙonka da dukkanin wata ayar da take cikin alƙur'ani muna tawassuli da kawawan ayyukanmu ya Allah muna tawassuli da dukkanin ayyukan ibada da muke yi tun daga lokacin da muka balaga har zuwa ranar da kiyama za ta tashi ya Allah muna roƙonka muna kamun kafa da kai da dukkanin abin da ka halarta ai kamun kafa da shi zuwa gare ka ya Allah ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu daraja da siffofinka maɗaukaka Allah kai ne mahalicin Musa da Haruna Allah kai ne kai ƙasar nan kai duniya kai lahira kai komai da komai Allah kana da iko akan ka dirkakar da duk wanda ya ci mutuncin manzanka ya Allah muna roƙonka Allah ka ɗau mataki akan Abdul Jabbar ya Allah mun kawo kuka mun kawo ƙorafi ya Allah Abdul Jabbar ya ci mutuncin annabinmu Allah ka rusa ganin Abdul Jabbar ya Allah Allah ka ɗaiɗe ta lamarinsa da duk wanda suke ɗaure mara gindi ya Allah ya Allah duk wanda aikinsa shine cin zarafin manzan. Allah Allah ka watsa sha'aninsa ya Allah duk wanda ya goyi bayan wannan abu yake jin dadin faruwarsa bai ɗauki mataki ko da na kyamar abin a cikin zuciyarsa ba ya Allah Allah ka rusa shi ya Allah muna roƙonka ka dauki mataki akan Abdul Jabbar ya Allah Allah ka nuna misali akan Abdul Jabbar saboda a kiyaye zagin manzonka ya Allah ya Allah bayinka ne anan ba abin da suke ambato sai sunanka ba abinda da suke karantawa sai littafinka ba inda suke kalla suke ibada sai alƙiblar ka ya Allah suna roƙonka tare da mu da su Allah ka rusa Abdul Jabbar ya Allah ya Allah ka lalata sha'anin sa ya Allah ya Allah yadda ya zo yake cin zarafin manzon mu Allah ka ci zarafin sa a duniya da lahira Allah ka ta lamarin Abdul Jabbar ya Allah muna roƙonka ka kare harsunan mu da bakunan mu da ilimin mu daga zagi da cin mutuncin addinin musulunci ya Allah Allah karka jarrabe mu da abin da ka jarrabu Abdul Jabbar da ya Allah ya Allah ka ba mu kwakwalwa ta fahimtar ayoyi da hadisan annabi Muhammadu ya Allah a tufa fahimtar magabata nagari ya Allah ya Allah duk malaman da suka ba da kariya da gwamnatin da ta ba da kariya akan wannan abun Allah yi mata albarka ya Allah duk gwamnatin da ta yi sakaci da wannan Allah ka daidaita sha'aninta Allah ka rusa sha'aninta Allah ka daidaita lamarinta wallahi komai darajar mutum annabi Muhammad ya ninka shi akan sa kowane ne a gurin mu ba wani mutum ne daraja sama da manzon Allah dan haka duk wanda ya taba annabi Allah ka daidaita lamarinsa ya Allah ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا يا ذا الجلال والاكرام يا من له ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير قوموا الى صلاتكم وسووا صفوفكم يرحمني ويرحمكم الله